kaifi na duma daga gayya ina sijin mai ga gida da ta ko gidan sijin mai halalan gero ba rike kowa ta kai mai ya iya in bai iya ba ba za ta kai ba sama iska duniya kawai ta hura ki ba kunya ba tsoron Allah ki cire hijabi kina tiƙar rawa a gidan biki sai kin shari'a da wannan kafar a gaban Allah ranar tashin alkiyama bari mu je lahira za mu ga Allah ya baki wannan kafar danki ki rawa ne ko Allah ya baki kafar danki bauta masa sai kin ansa wannan a gaban Allah ga maza ga mata babban bala'i da ke faru wai Allah ya bata kuɗi mijin tana da kuɗi ita sai ta biki na kecere ne yanzu ne za a san ita wace ce sai an gane ita wace ce marayu na mutuwa da yunwa babu ruwanta bayin Allah makarantu malaman islamiyya bencin makaranta bala'i nan ya shafi al'umma iri ga tsofaffi nan ya yayansu sun mutu ba mai taimakon su amma ita wai ta shirya fati za a kashe miliyan kaza masu daga roshin za su taso daga Legas an dauko su wane ne wane ne daga ina an kashe kaza wai ita yanzu alfahari ta bari ki shiga kabarin mu gani a shiga kabarin aya ai kabarin ko mun ki ko mun so sai mun shiga dole ne